masu sauraro sashen hausa na murya amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia kan mitoci 25 21 da kuma 16 abu ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Najeriya sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan da lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu ware barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 16 ga watan Yunin shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashin Gumal muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan yammaci. Yanzu fa nan karfe 11 na safe ne ga kanin labaran duniya. To Mahmud masu fashin baki kan al'amuran tsaro da leƙen asirai na nuna cewa rashin amincewarsu da rahoton da ke cewa an kashe shugaban kungiyar ISIL Abubakar al-Baghdadi. kamfanin dillancin labaru na associated press ya rawaito cewa wani jami'in gwamnatin donald trump ya ce ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon za ta aika da karin sojoji kusan dubu hudu zuwa afghanistan hukumar tsaron cikin gida ta amurka ta soke wani shiri da tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta obama ta yi wanda yake taimakawa wajen dakatar da mayar da mutanen da ke zaune amurka ba bisa ka'ida ba to kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau sha shida ga watan yuni rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ƙara faɗakar da jama'a kan mahimmancin samar da ingantaccen ilimi ga yaran afirka ko waɗanne irin buƙatu yaran suke so a biya musu albarkacin wannan rana a taimaka mana da biyan kuɗin makaranta da abinci tun da talaka ne. A Najeriya kenan, a makwabciya ta jamhuriyar Nijar kuwa masu fafutuka ne ke korafin kuɗaɗen da ake warewa fannin ilimi a kasafin kuɗin ƙasar. Yau an wayi gari ko kashi goma sha eh, uku ba su saba. Kaga wannan babban illa ce saboda akwai yara yau waɗanda suke samu ilimi karkashin ruhuna. bayan kun ji wannan za ku ji shirin duniya amurka da kuma nasihar malamai albarkacin watan azumin watan ramadana amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya masu fashin baki kan al'amuran tsaro da leƙen asiri na nuna rashin amincewa da rahotannin da ake watsawa cewa an kashe shugaban ƙungiyar isil abubakar al-baghdadi a wani hari da aka kai ta sama a cikin watan da ya gabata mai magana da yawun dakarun da ake yaƙi da ƙungiyar isil kanal ryan dillon ya ce amurka ba za ta iya tabbatar da gaskiyar rahoton ba a wannan lokacin a yau juma'a ne rundunar sojan rasha ta ce wani hari da suka kai ta sama a siriya kan shugabannin kungiyar isil a ƙarshen watan mayu da alamu an kashe shugaban wata sanarwa da ma'aikatar tsaron rasha ta bayar a shafin facebook na cewa harin da aka kai ta sama a birnin raka ya shafi wani taro da shugaban isil al-baghdadi ya ziyarta rasha dai ta yi da'awar cewa harin ya halaka wasu shugabannin kungiyar da suka hada da kwamandoji talatin da mayakansu wajen ɗari uku rundunar sojan rasha ta ce tana bincikar hanyoyi daban-daban a kokarin gano ko da gaske ne an kashe shugaban albagadadi kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa wani jami'in gwamnatin donald trump da ba a bayyana sunansa ba ya ce ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon za ta aika da karin sojoji kusan dubu hudu zuwa afghanistan domin su taimaka wa kasar da ke kudancin asiya a yakin da take yi da kungiyar mayakan taliban yawan sojojin da aka ambata sun yi daidai da jimillar da wasu jami'an gwamnatin trump suka bayar a can baya sai da kuma wani mai magana da yawun pentagon din ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa har yanzu ba a yanke hukunci ba a lokacin da aka yi masa tambaya game da rahoton da ap ta rawaito akan aikawa da ƙarin sojoji zuwa afghanistan din rahoton ap ya ce sakataren ma'aikatar tsaron amurka jim mattis zai sanar da ƙarin sojoji da za a tura can afghanistan a mako mai zuwa a farkon wannan makon ne wani jami'in amurka ya ce shugaban amurka donald trump ya baiwa jim mattis ikon ƙara yawan sojoji da ke afghanistan ranar talata da ta wuce ne matis ya faɗa wa kwamitin kula da harkokin soja na majalisar dattawan amurka cewa amurka ba za ta taɓa ta samun nasara a ƙoƙarin da take yi na kawo zaman lafiya a afghanistan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni sun ce babban jami'in bincike na musamman da ke bincike kan ko shugaban amurka donald trump ya yi yunkurin hana doka ta yi aikinta yana gudanar da wani bincike na daban na akan kamfanoni da bankuna da ke ma'amala da sarkin shugaban wanda yake kuma ɗaya daga cikin mai baiwa shugaban ƙasa shawara jaridar washington post ta fitar da rahoton ce a jiya alhamis cewa Mueller yana binciken akan harkokin da suka shafi kuɗi na jared kushner wasu rahotanni da aka fitar a baya su nuna cewa kushina ya gana da mutumin da ke shugabantar bankin kasar rasha sai dai lauyoyin kushina sun ce za su ba da haɗin kai kan binciken da safiyar ji alhamis ne shugaba donald trump ya mayar da martani ta kafar twitter kan cewa mai binciken na musamman yana gudanar da bincike a kansa cewa ya yi yunkurin hana doka ta yi aikinta a wani sako da ya kafe na biyu akan twitter shugaba trump ya ce wannan wani bita da kulle ne da ba a taba gani ba a tarihin siyasar amurka hukumar tsaron cikin gida ta amurka ta soke wani shiri da tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta obama ta yi wanda zai taimaka wajen dakatar da mayar da mutanen da ke zuna a amurka ba bisa ka'ida ba kasashen su waɗanda suke da yara a nan amurka a wata sanarwa da aka fitar jiya alhamis sakataren hukumar tsaron cikin gida ta amurka john kelly ya saka hannu a wata doka da ta soke wancan shiri na gwamnatin obama tsohon shugaban kasar amurka barack obama ya gabatar da shirin ne a shekarar 2014 amma wata kotun tarayya ta dakatar da shirin bayan da wasu jihohi 26 suka yi kukan cewa obama ya wuce gona da iri wajen kare wasu mutane da ke zaune a amurka ba bisa ka'ida ba yaƙi da mutanen da ke zaune a amurka ba tare da takardu ba na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da gwamnatin trump ta yi alkawari lokacin yaƙin neman zaɓenta haka kuma sanarwar ta ce ba a taba shirin nan da ya bai wa yaran da aka shigo da su amurka ba bisa ka'ida ba damar yin karatu ko aiki wata kota a kasar india ta samu mutane shida da laifin wani harin bam da aka kai a shekarar 1993 a wani wajen hada-hadar kudade da ke birnin mumbai wanda kuma ya kashe mutane 257 kotun ta samu mutane shidan da laifukan da suka hada da kisa da safarar makamai da kuma shirya kai harin ta'addanci lauya mai gabatar da kara ya ce da alamun mutanen za su iya fuskantar hukuncin kisa idan kotu ta yanke hukunci a mako mai zuwa an dai kame mutanen ne tun wasu shekaru masu yawa bayan da aka kai harin inda wasu mamai masu karfin gaske guda goma sha uku da aka ajiye su cikin mota suka fashe a wajen hada-hada canji na mumbai da kuma wani babban otal da ke kusa da gurin baya ga mutanen da suka rasa rayukansu sama da mutane 700 sun raunata a dalilin harin da ya kwaci sa'o'i biyu biyu daga cikin mutanen da aka samu da aikata laifin ana da tsammanin su ne suka shirya harin labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da batun ilimi indiya yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ƙara faɗakar da jama'a kan mahimmancin samar da hanyoyin da yaran Afirka za su kai ga samun ingantaccen ilimi. wani rana da aka keɓe ta samo asali ne tun bayan wata zanga-zanga da ɗaliban makaranta suka yi a Soweto da ke ƙasar Afirka ta Gudu kan tabarbarewar ilimi da kuma neman a riƙa koyar da su da harshen su a maimakon na Ingilishi. Zanga-zangar da ta kai ga rasa rayuka da dama a shekarar 1976. daga birnin ibadan da ke kudu maso yammacin najeriya wakilin murya amurka hassan umaru tambuwal ya tattauna da wasu yara 'yan makaranta kan wannan rana a wannan rahoto da za ku ji. Wasu yare kenan suke murna da yin gada game da ranar yara ta Afirka. A shekarar 1976 ne karon farko da yaren Afirka suka fara zanga-zanga a suweto kasar Afirka ta kudu don su nuna rashin jin daɗin su ga gwamnatin wariyar launin fata ta tsiraru masu jagorancin kasar ta Afirka ta kudu a wancan lokacin. Ƙungiyar haɗa kan Afirka ta ware 16 ga watan Yuni na kowace shekara don a tattauna tare da yin waiwaye ga matsalolin yara yaren Afirka. To ko waɗanne irin matsaloli ne yaren Afirka ke fuskanta a rayuwarsu? Wannan yarinya ta ce tsaro shine barazana a rayuwarsu. Maryam Habubakar. Ed daura mazauniyar ibadan ce amma ni ina so ina so ne yau akwai makaranta gobe babu kuma yanzu lokacin ɗaukan lokacin samun ɗaukan ilimi ne. To me kike son gwamnati ta yi muku a game da makaranta? a taimaka mana da biyan kuɗin makaranta da abinci hmm. tun da talaka ne. Saboda haka kuna son a taimaka ma iyayenku da kuɗi kenan? Eh. To idan aka taimaka ma iyayenku da kuɗi me kuke son a muku da kuɗin? Muna so a biya mana kuɗin makarantarmu a sayan mana masara. da shinkafa don a mana abinci. Suna na Sani da wara. a garin Ibadan ne muke. Aka haife ka a garin Ibadan? eh na aka haife ni to menene kake son a yi ma'anan ibadan me kake son gwamnati ta yi muku ni ina son gwamnati ta yi mana ta taimaka mana tun da mu talaka ne mu ga yara ƙanana tun mana yara ƙanana ake son a yi mana abin da muke so kuma mu muna so mu shiga makaranta mai firamare mai sakandare mai university da haka gwamnati ta taimaka mana muna son a daina sa yara aiki. cikin wahala muna son mu daina talla mu daina zuwa daji muna yanko itace wura sayarwa kuma mu ban ma son aikin wahala kuma mu muna so mu yi aiki a ofis. Assalamu alaikum ni dai suna na Fatima Muhammad. Matsalar mu shine a makaranta ba a yawan koya mana aiki sai dai a rinka sa mu aiki. Kamar wani irin aiki ake sa ku a makaranta? Irin aikin su na gida gyara mana abu kaza gyara mana abu kaza ba a yi mana aiki. Sannan kuma idan mutum biye ba suna cin zarafin mu to da Allah a taimaka mana. Takin ranar yaren Afirka ta wannan shekara dai shine kare yaran, ƙarfafa gwiwar yaran da kuma ɗaukar yara a bai ɗaya ko matsayi ɗaya a Afirka ba tare da bambanci ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowan zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan rashin to a gaida hassan har yanzu dai muna kan batun ranar ta yaran afirka da majalisar ɗinkin duniya ta ware ne wacce ke faɗo a duk ranar 16 ga watan yuni bari mu je wato ya mai mu ji abin da suleiman bar mai aiko mana samar da ilimi ga kowane yaro wani yanci ne da kasar nijar ta yi amanna a kansa ɗauko daga dokokin cikin gida har zuwa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa sannan ƙasar ta yi imani da cewa ba da ilimi mai inganci zai fi tasiri akan yaran da za su jagoranci al'umma a gobe sai dai cimma wannan guri ya shiga halin rashin tabbas saboda wasu dalilai in ji jagoran kungiyoyin conid masu kare hakkin yara musa sidiku zancen da nake ma akwai kungiyoyi na mushannun lakol waɗanda suna yajin aiki illa na harko shine cewa babu inganci cikin samun ilmin da ake yi banda wannan mushannun da ake ɗauka yawancinsu 'yan shinga ne waɗansu ba su yi da kwarewa ba inda za su iya ba da ilimi yadda ya kamata banci haka nan nijar ta ɗauki nauyi na cewa bisa kashi dari na fasalin kuɗin nijar wanda ake kira birje za su sa kashi 25 yau an wayi gari ko kashi goma sha eh, uku ba su saba kaga wannan babban illa ce saboda akwai yara yau waɗanda suke samu ilimi karkashin ruhuna. A bayyane ake gane irin waɗannan matsaloli na koma bayan ilimi a makarantun firamare da sakandare kamar yadda hashiya Aishatu ke cewa ita ga nauce Kwanakin baya mun tahi gwata wajen wani eh, wani aiki cikin karkara da barai sai ake tambaya yara aka ce to ina yan aji na shida suka daddaga hannunsu aka ce to eh, su ga mana jahohin Nijar. wata da ta zo tun ƙarhinta jihohin Nijar su takwas ne aka ce akwai Nijar, akwai maradi akwai chadi akwai eh, libi akwai mali akwai doso duk cakula daga nan taro ya watse da wannan kesiyon reponskin da suke yi nan ya tsaya sai dai ministar al'umma raketu kristal jaku na cewa koma bayan ilimin yara a makarantun kasar ta nijar wani abu ne da ta wani bangare za a iya dangantawa da cunkoson yara a aji. kaga ni da ina lokwal mu trant muke cikin klas yanzu mushe guda sai ya samu kamar yara wajen swasan haka kenan akwai wahala karatun ya yi kyau ba don shi bai iya ba ne don kama yara kaɗan da kama yara da yawa ba ɗai ne ba don shi ne yasa yanzu mu a minister population muna bisa wani zance da ake ce ma dividend demographic son muka mutane su samu yadda sun ka iya kama da kyau. Shugaban kungiyar MPCR Alhashi Nuhu Muhammadu Arzika na cewa kowa ya yi wa daɗi ba ya mai shi ba. Su waɗancan ɗiyansu ba su da matsalar zuwa lakwal tun da uwayen suna iya kansu har ƙasashen waje su yi karatu ba tare da ma waɗanda sun sani ba. Kenan an waye gari ɗiyan talakawa sai su ci gaba da zama jahilai su ko sun yi unwani da lokacin da suka samu dama sun aika diyansu sun yi karatu ingantacce gwamnati ya kamata ya yi kokarin yin abin ya wajabta gare shi kuma su kansu musa lakwal wanda suke koya ma lakwal ba ɗiyan gwamnati ba ne ɗiyan talaka ne. Lura da yadda kowane bangare ke ci gaba da ja ya sa 'yan majalisar dokoki kiran ministan ilimi ya hallara zauren majalisar domin ya yi bayani. A cewar Honorable Hamma Asa, mun kire shi da cewa ilimin nan shine ake nema don shi tafi da kyau saboda yau yaran nan in ba su karatu ba hasara ce ga Nijar gaba ɗaya. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi. ba mu dai ga teri ba ta yi ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan rashin bindin nan ba. To a gaida Sule a shirinmu na dare za mu kawo muku ƙarin wasu rawatanni kan wannan rana ta yaran Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wari yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. babban attorney general ɗin amurka jeff sessions ya musanta zargin haɗa kai da rasha wajen yin katsalandan a zaben amurkan da aka yi a bara sessions ya musanta zargin ne yayin da ya bayyana gaban wani kwamitin majalisar dattawa inda kuma ya kare korar da shugaba donald trump ya yi wa tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wato james comey masu sauraro sunana mahmud dalo shirin duniya amurka kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington da ke gundumar columbia Ban taɓa haɗuwa ko magana da wani ɗan ƙasar Rasha ko kuma wani jami'inta ba dangane da wani batu da ya shafi yaƙin neman zaɓe ko zaɓe a Amurka. Baya ga haka, bani da wata masaniya kan wata tattaunawa da aka yi da ta shafi yaƙin neman zaɓen Trump. a tony General Jeff Sessions kenan yake kare kansa yayin da ya bayyana gaban kwamitin Majalisar Dattawan Amurka a ranar Talata da ta gabata. domin ya amsa tambayoyi kan wata tattaunawa da ake zargin yayi da jakadar rasha a lokacin yakin neman zaben amurka da aka yi a bara amma kememe sessions ya ce ba shi da hannu a zargin zargin ya kaɗa ni kuma ƙarya ce da ya kamata a kyamata sessions ya ce janyewa gefe da ya a binciken na rasha yayi ne domin ya bi ka'ida ba wai don ya aikata wani laifi ba bayyana a gaban kwamitin da sessions ya yi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da tsohon daraktan hukumar fbi james comey shi ma ya je amsa tambayoyi a gaban kwamitin inda ya bada bayanan da suka kara nuna cewa sa hannun sessions a binciken na rasha na da matsala senator ron wyden na jam'iyyar democrat ya maka wa sessions wannan tambaya what are they there are none I can tell you that for absolute certain. Na tabbatar maka babu komai. Attorney General ɗin ya kuma ce ya goyi bayan korar komi da shugaba Trump ya yi domin a cewar shi hukumar ta biya yana bukatar ta ɗauki sabon salon tafiya. A lokacin da aka matsa mai lamba kan cewa binciken Rasha shi janyo aka kori komi. Sai Sessions ya ce ba zai ari bakin shugaba Trump ya ci albasa ba. Nan da nan sai Sanata Dianne Feinstein wacce ke ɗaya daga cikin mambobin kwamitin a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ta ce Not, so you'd had no uh, verbal conversation with him well, about the firing of Mr. Comey. Kana so ka ce ba ku yi wata tattaunawa ba da shi kan sallamar komi? Ba zan iya tabbatarwa ko kuma na musun tattaunawa ta sirri da muka yi da shugaban kasar ba. Nan take 'yan Democrat da ke cikin kwamitin suka harzuka. Kana kawo cikas a wannan bincike. sashen zai ya ce shugaban na amurka yana da ikon ya sirranta duk wata tattaunawa da yi amma kuma duk da haka bai nemi ya yi amfani da wannan dama ba tuni dai 'yan jam'iyyar republican da ke cikin kwamitin suka kai wa sashen su ɗauki a lokacin da 'yan democrat suka sa shi a gaba sanata tom cotton ya kutanta zargin da ake wa sessions din a matsayin wani abin almara da aka saba gani a littattafai na labarai. Mun taba ganin irin wannan yanayin na takaici wai a ce sanatan Amurka da jaka da wata ƙasar waje sun haɗa kai a bainar ɗaruruwan jama'a sun kitsa wani abu mara kyau. an open with hundreds other people to the greatest caper Wannan tsokaci bai sa 'yan Democrats sun yi ko da dariya ne a boye ba. I'm bai tsammanin sessions wanda sanata ne daga alabama da kuma jakadar rasha su ne abin dubi a nan ba wato har idan akwai haɗin baki tsakanin gwamnatin yakin neman zaben trump da gwamnatin rasha domin zaman jin bahasin na yau ya fi ɓaro tambayoyi maimakon samun amshoshi in ji sanata chris murphy sanata daga jihar connecticut kuma ɗan jam'iyyar democrat The hearing today does seem to raise more questions than it answers. akwai dai rahotanni da suka nuna cewa shugaba trump ya fusata a lokacin da sessions ya janye gefe domin ba da dama a yi bincike game da batun rashan rahotannin da sessions din ya ki tabbatarwa ko musantawa to yayin da wannan takaddama ke faruwa a gefe guda a ran larabar ta gabata ne kuma wani dan bindiga da aka bayyana sunansa a matsayin james hoskinson ya bude wuta akan wasu 'yan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar republican yayin da suke atisayen shirin wani wasa na baseball a wani wajen hutu da ke yankin alexandria na jihar virginia lamarin da ya jikkata steve scalise wanda a lokacin hada wannan rahoto yake cikin mawuyacin hali shi da dan bindigar mai shekaru 66 ya mutu bayan da suka yi musayar wuta tsakaninsa da 'yan sanda to a wasan baseball din da aka yi wanda steve scalise ya kamata ya halatta a ranar alhamis an kara ne tsakanin 'yan majalisar dokoki na bangaren democrat da na republican in democrat ne kuma suka samu nasara da ci sha ɗaya da biyu suka kuma lashe kofin kuma a wani lamari na bazata 'yan democrat din sun sadaukar da kofin ga steve scalise wanda aka harba yayin da yake atisayen karawa a wannan wasa da ya kamata a ce ya buga rabon dai da aga jam'iyyun biyu da ke hamayya da juna sun kawar da bambancin da ke tsakanin su sun haɗa kai tun a shekarar tara sun dai kara a wannan wasa ne na baseball domin tara kuɗin tallafi ga mabukata an kuma yi kiyasin 'yan kallo kusan dubu ashirin ne suka halarci wannan wasa inda aka tara sama da dala miliyan ɗaya alamar tambayar da masu lura da al'amura ke dasa aya a kai shine shin ko wannan haɗin kai da aka gani a wannan wasa zai ɗore a wani labari na daban kuma wasu jaridun amurka har ila yau a ranar laraba da ta gabata sun fitar da wani rahoto da ke nuna cewa lauya na musamman da ke bincike kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka a bara wato robert mula na gudanar da bincike kan cewa shugaba donald trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta bayan da ya nemi wasu manyan jami'an tsaron ƙasar da su yi watsi da binciken na rasha rahotannin da trump ɗin ya musanta masu aro da aka makawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a birnin na Washington DC yanzu agogona cewa sha ne da minti ashirin da biyu yanzu kuma ga nasiyar azumi. Bismillahir Rahmanir Rahim sunana tahir Ibrahim Koko a takbir wanda ke zaune a garin Kwantagora a unguwan Yamma. Zan yi bayani a takaice insha Allah akan muhimmancin itikaf wanda shi muka fuskanta a halin yanzu goma na ƙarshe na wannan wata mai albarka. Manzon Allah sallallahu lokacin da duk goma na ƙarshe ya zo yakan tare da iyalansa har wannan goma na ƙarshe su kare saboda daren da ake samu a ciki wanda ya fi dare na wata dubu wanda ba ya ciki kuma addu'o'in da muke yi wannan addu'o'in karɓaɓɓu ne kuma na san idan mutum ya je itikafi din nan ya fuskanci abin da ya je yi ibada kawai ba maganar kasuwanci ko wani ganin fira ba sallolin na filfili karatun alkur'ani mai girma azkar na shari'a da sauran abubuwa na alkhairi da addu'o'in da ake yi wannan idan muka tsanya da insha Allah muka yi mu kasar da muka mu addu'a in Allah ya karba za mu zauna lafiya insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sheikh Attahir Ibrahim kenan da nasiyar azumi yanzu kuma sai sakonin da kuke aika mana ta hanyar email zan fara da sakon Sale Sa'idu Daure ne inda ya ce an yi abin kunya raƙumi ya shinye ruwan kaji dabinon da ƙasar saudi arabia ta baiwa najeriya mai tarin yawa wanda wasu suka karkatar da shi domin cimma burinsu wannan abin kunya ne da ɓata sunan najeriya idan duniyar musulmi da fatan za a gudanar da bincike don zaƙulo da kuma hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aika. ta gaba ta fito ne daga buba mai goro gashuwa shi ma cewa yi abin kunya ne ga gwamnatin najeriya a ce kasar saudiya ta bai wa najeriya gudunmawar dabino da za a ba 'yan gudun hijira domin buɗe baki a ce sun sayar da shi wannan ba karamin nuna ƙasƙanci ba ne ga ƙasar fata na anan allah ya ganar da shugabanninmu salamu alaikum voa a kwana tashi babu wuya a wurin allah yau gashi mun ɗauki kashi na uku na azumin watan ramadan don haka muna roƙon allah ya sa mu yi sa'ar ibada saƙo daga bala muhammad dabban jihar bauchi jamila da fadima matan ado salati goma ga annabi rijau cewa suka yi don allah ku isar mana da saƙonmu ga 'yan uwanmu mata masu yawan surutu cikin masallaci idan aka je sallan ta'ajjud ya kamata su san cewa shi fa masallaci wurin ibada ne ba wurin tsegumi ba sai ta gaba wata ta fito daga ilyasu muhammad tungan bako inda ya ce akwai aiki a gaban jami'an tsaron najeriya da kuma jama'an gari wajen magance wannan matsala ta garkuwa da mutane domin an san kudin fansa ya ce ya zama wajibi ga jama'an gari da su sanar da hukumomi duk inda suka ga wani bakon ido a ƙauyukansu ya ce domin tilas ne masu garkuwa su shigo ƙauyuka da ke kusa da dazukan da suke amfani da su wurin garkuwa da mutane domin siyayya da ƙashe shi ma muhammadu salihu ƙauren na moda cewa yi matsalar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a najeriya muna iya cewa ya kusan gagarin hukumar tsaron ƙasar matuƙar dai hukumomi ba su ƙara zage damtse ba da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala amin mu amin to kafin mu je ga labarai a takaici ga wannan sanarwar da rashin ta yi wanda masu iya magana kan ce akan ba'ar ha. kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta. Shiri ne da ke wayar da kawunan mutane akan harkokin kasuwanci, sana'o'i da haɓaka tattalin arziki wanda ne Salu Garba ke kawo muku a shirinmu na hantsi a kowace ranar Litinin daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi wanda ya yi daidai da karfe bakwai na safiya agogon Birtaniya. Da rashin ta yi. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. sai a kasance da Salihu Garba a mako mai zuwa idan Allah ya kama yanzu kuma ga labarai a takaici. To a takaice Muhammad masu fashin baki kan al'amuran tsaro da leƙen asirai na nuna rashin amincewa da rahotannin da ake watsawa cewa an kashe shugaban kungiyar ISIL Abubakar al-Baghdadi a wani hari da aka kai ta sama a cikin watan da ya gabata. Mai magana da yawun dakaran da yake yaƙi da kungiyar ISIL kanar Ryan Dillon ya ce Amurka ba za ta iya tabbatar da gaskiyar rahoton ba a wannan lokaci. Kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya rawaito cewa wani jami'in gwamnatin Trump da ba a bayyana sunansa ba ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta aika da ƙarin sojoji kusan dubu hudu zuwa Afghanistan domin su taimakawa ƙasar da ke kudancin Asiya a yakin da take da ƙungiyar mayakan Taliban. Yawan sojojin da aka ambata sun yi daidai da jimlar da wasu jami'an gwamnatin Trump suka bayar a can baya. sai dai kuma wani mai magana da yawon pentagon ya faɗa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa har yanzu ba a yanke hukuncin ba lokacin da aka yi masa tambaya game da rahoton da ap ta rawaito akan aikawa da ƙarin sojojin zuwa afghanistan rahotanni sun ce babban jami'in bincike na musamman da ke bincike kan ko shugaban amurka donald trump ya yi yunkurin hana doka ta yi aikinta ta masu haro da aka kawo ƙarshen shirin naman wannan lokaci amma idan Allah ya kama an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan batutuwa da suke sha muku kai wato kofa wadda take ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwa daban-daban sai ku kira mu a shirinmu na dare akan lambar biyu sifili domin bayyana ra'ayinku. ku yanzu a madadin shi sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da june lathers gresham da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu cornelius da ya haɗa mana sautukan muhammadu lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku nisa ga usman da maryam da safina da shirin yau da gobe